wai ciki ne da ni ciki ne da ni kaza kaza a gidan uban wa zan yi ciki na san ke kina da addini ke kirista ne na san ba dutsen kike bautawa ba na san ke ba komai kike yi ba sannan in zo in kira ki arniya masu cewa ciki ne da ni a gidan ubanku ne ciki cewar murja rikicin salma da sufiya ardo ya koma na addini lalle murja ibrahim tun wani bayan rashin lafiya da ta fada mutane da yawa suka dinga nuna ra'ayoyi mabambanta wanda hakan ya jawo har ya koma kunnen murja murja ibrahim dai ta fito bainan nasi a tiktok duk da bata da lafiya ta yi bidiyo inda ta caccaki wa'inda suka ce ai ciki ne da ita shi sa bata da lafiya sannan ta caccaki mutanen da suka ce ai bakin mutane ne ya kama ta to ganan dai za ku ji daga bakin murja ibrahim halin da ake ciki amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe kuma ku dana alaman ƙararrawa ku sha kallo lafiya. Zara akwai rashin mutuncin da ya fi masu cewa wai ciki ne da ni ciki ne da ni kaza kaza a gidan uban wa zan yi ciki. Tun da kwarto ya duro cikin gidanmu shikenan aka mai da ni can cikin falo can ƙarshe ina can cikin ƙarshen falo ko zafin duniya ake anan nake. Fulo na mu ya mutsewar magen. Ta ce wai ciki ne da ni Allah ya isa duk wanda ya min sharri. Allah ni dai kawai ya bani lafiya mutsiyata kuma Allah da aka zan tashi wani ina wankan suwa ga wallahi ba baki ba ko ubanku ne ya kyale bi izinin Allah subhanahu ta'ala wallahi kai wallahi kun kyale ni ko ma yuni ko ma uban waye ba jifa ba ko bullet kare ba ko uban mai kare wallahi kun kyale ni bijahi sayyidul wara ba wata tsiyaka wanda ya wani tsorata yanda kowa yake warkewa da izinin Allah subhanahu wata'ala zan warke kuma ciki a gidan ubanka na ciki dan ka ganni na sibil jini ne babu a jikina bakin duniya ne ya kama ni shi Allah baya ikonsa sai bakin duniya kuma ni ni kadai ce mutum a duniyar da za a yi ta magana a kaina ni magana a kaina ba za ta wuce ba ne ba kowa ya kasa tun yaushe ake murja murja ba sai ku kyale min ruhi na ya samu salama ba wasu su ce jifa ne ki tashi tsaye to wallahi ka ko falwa ya kawo karewar tashi tsaye wallahi su ya zunguro ka faɗo ko kaza ko kaza ko kaza da wa'annan yan iskan masu ce mun wai aure za a yi mun tsoron aure ne ya sa ni nake ta cewa ban da lafiya dan a kyare ne sai an yi min aure aure ba dole in yi shi ba ko ba daɗa ko ba jime ni dai na yi alkawari babu tsinannen namijin da zan aura ya zo ya rinka shinshina min kunne a kicin yanda ake yi a gidan su buba karami. ni dai Allah ya bar lafiya ba wani baki ai ba ni kadai ba ce mutum da komai ya same ni a ce baki ne baki ne ni a magana ta za ku kare kenan ba za ku nemi wata abun maganar ba sai murja sai murja barka da dawowa to duk wannan radi da kuka ga murja ta yi duk baya da rasa nasaba da rashin lafiyar da ta fada inda dai ya tabbata da gaske murja ba ta da lafiya domin kuwa wani faifan bidiyo da take hira da wasu makusantanta a gida ya tabbatar da cewa ba ta da lafiya wanda wannan bidiyo dai an ga murja a kwance sannan kuma tana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una saboda haka ganan bidiyon nan ku tabbatar da murja rashin lafiyan Allah da annabi ne ba wai ciki ne da ita ba ku sha kallo lafiya duk abin da muke za ka zaki hakura fa kai eh, ga sani hakuran ko ne miki aka zaki hakura dan haka duk bashi yanzu zan je duba duk bashin abin da kike min kafin ki warke duk zai na rama wallahi <laughs> baya kusa baya nesa na nan idan Allah ku ɗauki hancin ku wata tusa nake duk wanda ya shaƙe ta sai ya zazzaɓi. To muna daga cikin makiyan da. Duk wanda ya shaƙi tusan nan wallahi sai ya Sai ka ce dole gidanmu ne. Barka da dawowa. Labari na gaba kuma shine rikicin Salma da Safiya Ardo na son komawa na addini ko ma za mu ce ya koma. Domin a halin da ake ciki yanzu haka abubuwa sun ƙi daɗi wani live bidiyo da aka yi tsakanin Safiya Ardo da Sadiya Haruna da kuma Salma. Abun dai ba daɗin ji. Ga shi nan dai bidiyon za mu kawo muku yanzu ku ga yadda aka yi cakwakiya sai ku gane wa idonku amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe ku sha kallo lafiya. Ana ji na? Anti Salma muna jinki. Yauwa da farko dai da 'yan comment section da wayanda suke gidan Momi Indiana da duk wanda yake jina da Usman in yana kusa da ke kanki sai ya da ita Safiyan. abin hmm. da nake so faɗa yanzu magana ce kwaya biyu kawai zan yi ta na farko shine magana da na zo yi ɗazu na ce zan yi magana da usman a bani minti biyu gidan ya ruɗe ba a fahimce ni ba ina so in yi wa usman magana me yasa magana da muka gama a ɗazun ya ɗauko ta ya dare ta ta nan dan ban fahimta ba aka ruɗe gidan kowa ya ɗau zafi sannan na biyu ina so da yan comment section da waɗanda suke kan wannan gurin da wanda duk ya sanni ina so zan yi rantsuwa rantsuwa kawai zan yi zan sauka na rantse da girman na rantse da annabi karki saka rantsuwa a cikin wannan magana salma na rantse da salma salma wallahi sai na yi rantsuwa man salma ba za ah, ah, ah, ki san yaye usman karki rantse ne kawai wallahi sai na rantse idan nayi wannan rantsuwa in kariya ki yi magana ki normal kawai ki yi magana ki normal wallahi sai kai Eh, na rantse ni ba shi na yadda musulunci na yadda da addini wallahi sai na rantse na rantse da kaba na rantse da na rantse da zatin ubangiji tun da uwata ta haifan tun da ta kai tun da ta nazo duniya ban taba tsagin dan adam arni ba ban taba zagin dan adam arne ba kuma kar Allah ya kawo min ranar da zan zaga sannan ni da safiya tsakanina da ita a kuma section ta je ta duba ko ba ni Salman bane ta duba da kyau saboda ni Salma tsakanina da ita da ita da Yarima fatan alkhairi lokacin da ni yar konkos ni yar yar gawuna ne lokacin da suka zo farkon fara bina da su ba na mantawa lokacin da suka gawuna waka hawa wakar nake yi su hawa waka in hau sannan in je in danna musu alamar love ban taba zagin su ba saboda suna yin abin da nake yi ban taba zagin wani dan adam arne ba wannan magana da ta faɗa a kaina ya sa na zubar da hawaye na yi da na sanin hawa TikTok tun da uwata ta haifan ko uwar mutum ban taba taɓa cewa mutum a comment section ba to ina da in ce masa arni na san kina da addini na san ke kina da addini ke krista na san ba dutse kike bauta ba na san ke ba komai kike ba sannan in zo in kira ki arniya a comment section da shekaru na tun da uwata ta haifa ba a taɓa gaya min magana da na yi da na sanin shigowa social media ba a taba min gazafin da ya mun ciwo na ji ciwon sa a duniya irin wannan ba duk abin da za ta yi wallahi wallahi safiya da wannan kalmar da kika faɗa na gaya miki na arniya kin ga ke na gaya wa kika ce da sani kika yi wallahi gwara ki dau wuka ki cika min in mutu har abada har in koma ga Allah na yi da na sani ko da zuwan da nake yi kan pejin in kuna in kuna bidiyo in danna muku alaman heart na cewar kun yi daidai ko kuma in hau waƙar da ma kuka hau da kauna har na yi da na sanin ta a duniya har abada har in mutu har in mutu wannan abin idan dai har ni ne Salma na taba zuwa na ce miki arniya Allah ya dauki rayuwata Allah ya kashe ni Allah ya sa na mutu shiga wuta eh Allah ya sa in na mutu shiga jahannama Salma me haka ba kuma ina gaya miki bane saboda wai mu zauna lafiya da ke idan zaki kwana kina zagina daga kan shekara da tsana bukatun lafiya sannan kuma duk mutumin da yake social media ya sani ban taba zai har gaban abada kara sauke ta sabiya Salma Salma Salma Salma Salma Lala kara sauke ta kara sauke ta Salma dan Allah dan Annabi ki nutsun yi magana da ke dan girman Allah Salma Salma ya haƙuri Allah ya baki haƙuri ta yi galata ina ganin tana tunanin kaman ke ce ba ke din bace ki ya haƙuri dan darajar manzon Allah ki ya haƙuri Allah ya baki haƙuri Salma. Na san addinin ki. Ki ya haƙuri. Ba na gaya muku ta sani ba, ina gaya muku ta sani. Ki ya haƙuri, ki ya haƙuri, ki ya haƙuri. Ya sa in zage ki, kuma za ta zama ki ce ki duba ki ta yi galati ya haƙuri ki ce ki duba comment dina ban taba muku masha Allah ba ma ko kuma sannun ku sai dai tura muku alamar love guda uku hudun tuka ban taba zage ki ya hakuri haƙuri sa nake ni ba supporting din su ma nake saboda suna yin gawo na ni ma da gawunan section salma ki ya haƙuri ki ya haƙuri don girman allah ki ya haƙuri ki yafe mata ta yafe miki don allah don annabi ki ya haƙuri ki yafe mata ta yafe miki ki yi haƙuri dukkan ku kun yi galat kun fuskanci junan ku ba daidai ba to ki yi haƙuri ki yafe mata ta yafe miki dan Allah dan annabi Wanda duk suke wanne ban san ki kin san da ba ban taba ganin ki ba a duniya ban taba ganin ki ba wallahi ban san ki kin san da ba na dai san na a tiktok dai muka salma ki ya hakuri ki ya hakuri salma ki ya hakuri ni ne ma nake zuwa na ga bidiyon ku da ban buka comment din masha Allah ko sannu ko kuma in sa muku hoton lo in ɗauki waƙar da kuka haƙuri ya kata da kuke nan ban taɓa ganin ki ba safiya ita safiya ta ce ta ya san mugun hali ki ba ban san Allah ki ce kin ya dan me zan zo in kalle ki in ce miki arniya ki je ki duba comment din alfa ki je ki shiga san wannan din alfa ki gani duk salati goma ga annabi salati goma ga annabi salati goma ga annabi salati goma ga annabi wallahi idan dai wannan abun ni da ke ni da ke in wannan salma Allah ya kai mu ranar gobe kiyama Allah ya tsayar da mu a gabansa idan na zage ki sanadiyar ce miki armiya Allah ya sa ni a wutar jahannama idan kuma kazafi kika min Allah ya sa Allah sadiya sauke ta ta dan huce sai ki dauko ta an tuka ta fara ta sauke ta ta ki ta dan manzon Allah ta sha ruwan ta huce sai ta dawo ita sai dan na kafa zagi irin wannan Allah kar ya bar ah, sayyada sayyada yi mutun dinta kar ki sauke ta yi mutun dinta yi mutun dinta sayyada yi mutun dinta in ta sha ruwa ta huce sai ta dawo ya motar din ta kalas ai safiya yanzu ta sauka wallahi momi minkin safiya ke kin fahimce ta galat ne ko kina tunanin akwai wani zaki ga barin gaya miki wani barin gaya mata wani abu safiya abinda baki sani ba barin gaya miki mutanen tiktok suna da wata irin rayuwa wacce idan suka ga kina gaisawa da mutum ko kuna yin wani abu da ya shafe ki da shi na alkaini tsakanin ki da shi suna iya zuwa su bude akawun komi da komi irin nasa su ɗauki hotonsa su saka wanda ya sa a difin shi wai mashako mashako ah! Allah ya kama mutana sannu murza ina dai ba sata ne ba alhamdulillah eh, to kuma da dama dama malam bala ya ce in Allah ya tashi daure ka sai ya daure ka da shekara ɗaya ba igiya ka shekara ba ka leko ba mm. wanda mutum ya ci to ka ji ana in mm, gashi nan